Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Wasannin motsa jiki na daga cikin jerin abubuwan da suka fara jan hankulan masu bukata ta musamman a 'yan shekarun bayan nan a kasashen Afirka. Ba idan gasar wasannin na kasassu zalla a yau an waye gari wasu daga cikin irin waɗannan mutane na jagorancin al'amuran bada horo a ƙungiyoyin mutane masu cikakkiyar lafiya. Bashir Amma wani wanda ya tashi da sha'awar ƙwallon ƙafa tun yana ƙarami na daga cikin jerin na da ke horar da 'yan wasa a jihar Agadez. a yau shi ne kocin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta nasara. Abinda shirin na ƙasa na wannan mako ya zo da shi kenan, saboda haka zan bar ku da Bashir a hirarsa da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud. Da ekip kama talakwalce ce ta koma ta unguwa, muna nan muna yi ta unguwa ta unguwa ha lokacin nan karfin mai kawo da akwai maye-mayen kulbobi na agades in ka doji kamar su egil su abzin kuma su sun kwanta sai muka ce to mu tunda dai muna son abun. ya kamata mu maida ta wadda za ta rinka eh, wakilta komin ta agades har jiha ma ta agades mafarin da muka yi duka takarda wadda ya kamata mu yi daga nan farko cikin komin ha cikin region har muka kai ta national muka yi wannan kulab da kake gani a nan cikin estate to kasancewa ka kana larura ta nakasa kuma gashi kungiyar ka ta kwallon kafa ta nasara ita ce babban kungiya yanzu a cikin garin agadas eh ka san ita larura wannan ba komi ce in kan manta da ita eh kan mai da komi ba komi ba ba ta hana ka komi saboda abu cikin kai ne ake yin shi eh larura wannan ba ta hana ni komi ba eh tana ma bani karfin ma ina yi saboda ina gani cikin mutane masu irin wannan laruran kamar mafi yawa suna ta ya gabara ko kuma wani su su mai da kansu kama ba su iya siyo wani abu shi kuma da lura ba komai bace da lura kana iya kai wani wani abu kaga yanzu anan a cikin jihar agadis ma za a cewa nasara kama ita ce babbar club wadda dai ta yi suna an san ta kwarai daga nan har ma ketare ma kasashen waje saboda eh, yanzu in ka shiga cikin wani youtube wani menene kana ganin kulab mu ta nasara mun abun ga watsa ta a ko ina duniya an santa kuma eh, a nan agadas da ka gani ita ce dai kamar zakara dai in an ce akwai balo nasara na balo agadas in ka zo estad na za ka sa kafa kama ba ka samu za mu so mu san irin nasarorin da ka samu a cikin wannan kungiyar ta nasara mun samu nasarori dewa mun ci kofi kofi nan cikin jihar agadas dewa wanda yake ba su da iyaka ma ba san ma yawan su ba kuma a da muna dezem division yanzu mun zama ekip na Ligue National mun sa ekip in ta hausa ta fita daga cikin rukuni na biyu mun koma eh, Ligue National bancin wannan mun eh, akwai lokacin da yake shekarar da yake ekip ta sai da ta kai kamar demi final na kofi na kasa duka eh, wannan duwan kusa da na karshe sa'annan wata club ta duwan ita fudda mu da abu kadan ya hana mu mu je final in wannan kofin shin kungiyar kwallon kafa ta nasara a yanzu ya za a kwatanta ta a hali yanzu a batun da ya shafi kwallon kafa eh to yanzu gaskiya za a haɗa ta kama eh, tana cikin mayyan kulabobi na Nijar me yasa ce maka haka akwai yan kwallon da muka fura daga cikin kulab mu yau waɗansu suna ƙasashen waje za ka samu waɗansu suna Kongo waɗansu suna jibuti waɗansu suna nigeria kuma waɗansu suna mayan kulab a nan nijar kamar su akokana su irana kamar sahel ko su asfan kamar dai mayan-mayan club su sporta zandar su gwarzo bancin wannan kuma a ciki akwai wanda suke buga eh, rukuni irin wanga wanda muke buga na ligi national saboda a yanzu cikin ekip nan ta 20 na nijar wanda suke buga ligi national baya wuce cikin ekip eh, biyar ne abu za ka samu yan kwallon da nasara ta fura ba daga nan ya tashi ya ta yi wancan wurin ya nasa in ce maka nasara yana kwatanta ta kama ga babban club ma a cikin nijar ma tana yau kama eh, mudibi ce ta agadis ai batun nasarori ai kuma ba za a rasa wa yan cikas da wasu kalubale da aka fuskanta ba za mu so mu sauna irin kalubale ne kuka fuskanta a lokacin da kuke horar da wannan kungiyar eh to ka san eh, matsalolin da muke samu na rashin tallafawa ne na rashin kamawa ne saboda yau ka gani ba nan garsa ba kawai a Nijar ba a kama ma kwallon kafa kungiya ta fenifut ita ce kawai take tallafa mana abin da muke samu mu fara da shi hannu mu ida da shi mai anan cikin komin mu ko cikin shahanmu babu wanda suke kama mana ni ne nake bakin kokari na da kingin mutane wanda muke tare da na cikin biro ake dan gaggama kuɗi ekibin tana taya mai ban su ne mayyan matsalolin da muke samu a cikin agadas yau a ce inda muna da hali kamar yadda waɗansu ekipofi ke da da yau matsayinmu ya wuce inda ake to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau a biyo mu a makon gobe don jin ci gaban wannan tantaunawa yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa bashir ahmed mai horar da 'yan wasan ƙungiyar kwallon ƙafa ta nasara a gadas da wakilin muryar amurka hamid mahmud ni sule mumuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya.